bismillahirrahmanirrahim ya fita zakka kashi na sha hudu Hajiya Hindatu in banda su shiga ɗaki ta da Zainab Amra da Aira ta kulla muguntar da za su yi wa Samar da Maryam babu abin da suka iya. ga shi dama shirin bikin Zainab suke ta yi don ta samu miji mai kuɗi. Duk motar da ya zo da ita yau to insha Allahu gobe da wata daban zai zo. Dama kuma ta kammala karatunta amma ba ta fara aiki ba don haka jin kanta take kamar 'yar shugaban ƙasa. Wai ita a dole matar manya ce. Mijin da ta samu sunansa Hamza. haifafan kano ne kasuwanci ne kawo shi lagos a nan unguwarsu ya haɗu da ita ya zo wucewa a mota ya ganta wani ya watsa mata ruwa suna rikici da shi shi ne ya fito ya ba ta haƙuri daga kallo ɗaya ta ga ya burge ta saboda kyakkyawa ne sosai ga wata daliliyar mota da yake hawa ya ɗauke ta a mota ya kai ta har ƙofar gidansu suka yi exchanging numbers suka yi sallama ya ce mata zai zo sanadin haɗuwarsu kenan ana ta shirye-shirye babu kama hannun yaro amarya sai iya yi take gashi ta tsufa a gida don a sa'anninta kusan yara hudu ne da su amma ita sai yanzu za ta yi ta hana mutane sakat da maganar auren ko bincike ba su yi ba kawai sun ga mai kuɗi suka amince ya turo manya aka saka rana sati biyu gashi yau saura kwana ɗaya biki ita dai maryam nata ne ido ba ta tofa komai a baki na bikin don dama mama ta hana ta shiga ko ina ko kuma ta taɓa wani abu na bikin a cewar ta kar ta shafa masu baƙin jini da karfanci yau ta kama lahadi daidai da ranar ɗaura aure a Legas. an ɗaura auren zainab da hamza a cikin masallacin unguwarsu a kan sadaki naira dubu talatin Ga shi masu kuɗi sun halarci bikin amma abin da ya ba kowa mamaki shine sadaki saminu mamaki shi ma yake duk kuɗin hamza a ce ta tike ya biya na sadaki bayan an gama ɗaurin aure dama Saminu ya kama hall aka je aka ci aka sha tukunna kowa ya kama gabansa sai zuwa dina da dare a cewar ango ko da Saminu ya dawo gida kiran mama yayi daga cikin ƙawayenta 'yan ƙarya zuwa ɗaki dogon numfashi ya ja kafin ya ce mama an ɗaura aure sai dai dubu talatin aka bada sadaki kai kamar ya dubu talatin babu daɗin ji shi Hamza ne ya ce a bada dubu talatin ɗin kowa to ko wannan matsiya matsiyaciyar yarinyar da bata yi karatu ba nawa ka biya ka aure ta har ni Hamza zai wulakanta kira min shi a waya ringin biyu ya ɗauka ya ce yaya taro ni ce mama ta faɗa cikin fushi ya naji ji an ce dubu talatin aka ɗaura auren ku dama mama kawuna ne ya ce aure albarka ake so ba kuɗi ba shi ya ce in bada dubu talatin in ya so in ta zo gidana na iya mata kyautar miliyan goma in na so amma in ana so aure yayi albarka a bada sadaki kaɗan to ko koda naji shikenan ɗan albarka ubangiji ya ƙara arziki yanzu ka turo mota a kwashi kayanta a tafi a jera tunda akwai mutane nan da nan za'a gama kai mama ku bar kayan nan sai lahadi mai zuwa saboda nafi so ta ga gidan sai ta zauna a ɗakin in ta zaɓi naci ɗakin da falo sai a kawo mata nata kayan anjima a kawo ta kawai daga baya ma yi magana to shikenan yadda ka ce Allah ya baku zaman lafiya ɗana a cewar ango sai karfe shida za a fara dina don haka su shirya karfe biyar da rabi sai su taho yayan amarya da amarya sun shirya har sun shiga mota kafin aka ce a kira ango ya yi kwatancen hall ɗin flood 17 remy olwode street lagos first. one two in kun je ku jira mu sai mu shiga tare murna a cikin amarya an kama mata hall mai tsada tana ganin ta wuce rainin ƙawayenta ita ma ta zama yar gari ko da suka isa sun tarar da mutane suna ta shiga sun yi hon a buɗe musu ba wanda ya kalle su sai hajiya hinda ta fita tana musu maganar amarya ce ta zo su buɗe Bausa ɗin ya ce mata wacce amarya bayan wacce take ciki kawai ki bani gate fast ki shiga in ba haka ba ga masu fitar da irin ku ya nuna mata wasu mudawan mutane da gudu hajiya ta je wajen zainab tana gaya mata abin da aka ce ta kira hamza ta gaya masa ko da ta kira wayar a kashe take ta kira shi ya fi so hamsin baya shiga wai me wayar take cewa kin bar ni a tsaye "Mama, wayar a kashe, ba ta shiga," ta ƙarasa, faɗa hawaye na zubo mata. Amra da Aira ne suka ce, anti why are you crying? It's your wedding, stop crying." Ai kuma, kamar jira take ta kara bude baki tana kuka, sai ga bouncer sun zo suka ce musu su kwashe motocinsu su wuce su bar nan ba gurin bikinsa ba ne. Karshe dai korar kare aka yi musu suka koma gida Hata da Hajiya Hindatu sai da ta yi kukan kunyar da Hamza ya saka su. Ko da suka dawo gida ba kowa bane ya biyo su. ba su fi mutane goma sha biyar ba amarya ta shiga ɗaki ta rufe kanta tana ta dirzar kuka tana ɗakin ta bata fito ba ita da samar saboda sanin halin mama in sun fito ma za ta iya wulakanta su ta ɗebar musu abincin da zai ishe su ta kulle ɗakin da mukulli samar na kallo da wayanta ita kuma tana karanta nobel ɗin jini ɗaya sun ji fitar bayan awa ɗaya kuma sun ji dawowarsu ga kukan zainab mama kuma na ta zagi sai bayan isha'i hamza ya kira wayar zainab da gudun gaske ta wawurwurar za ta rufe shi da bala'i ya kalallame ta da kalamai wai ya tafi abuja ne wani mitin da shugaban kasa kuma mitin din na sirri ne ba a so kowa ya sani shi yasa bai samu zuwa ba abin da yasa aka hana su shiga kuma dokarsa ce saboda yan maula dan duk inda suka ji zai je sai sun je shi yasa ya ce duk wanda ya zo bai bada gate pass ba ko kuma bai kira su ya ce a shiga ba ba za su bari ba don allah ki haƙuri gani a gidanmu ina jiran isowarki na miki alƙawarin honeymoon zuwa ƙasashe biyar kin ji baby na a take ta washe baki tana ta zuba mai shagwaba kuka ya gudu inda ya fito sun daɗe suna waya yana mata daɗin baki kafin suka yi sallama mama ta kira a waya ta ce ta zo za su yi magana ko da maman ta zo labari ta bata nan take ta hau washe baki ki tashi ki wanka bari na je na sanar a shirya yanzu za a kai amarya Zainab ta yi kyau sosai cikin shigar ta lace fari da mayafi, baki jaka da takalmi ma baki sai zuba kamshi take. Motoci sun zo ba laifi da yawansu. Ko nasiha ba a yi mata ba aka shigar da ita mota suka tafi. A unguwar Allen Avenue suka nufa kai tsaye wani katafaren gas suka shiga mai hasken fitilu kamar da rana. ko ina masu aiki ne suna kaiwa da kawowa. masha Allah mutanen ke ta faɗa kawar hajiya hindar ta ce ta fito daga mota ta riƙe hannun zainab suka nufi cikin gidan da ita ki shiga da bismillah hajiya sa'a ta faɗa ba su tsaya a falo da ita ba suka haura saman nan wani falon ne suka wuce da har ta kowa sai masha Allah yake faɗi gida ya kai gida bayan sun shiga ɗaki hajiya sa'a ta ƙara gyara ta feshe ta da turaruka suka ƙara ganin gidan kafin suka mata sallama suka fito za su koma gidan a harabar gidan suka haɗu da ango da abokansa su ma sun shigo suka gaisa kowa ya nufi inda za shi ko da suka shigo falon sama suka nufa zaman abokan nashi suka yi ya shiga ya kira ta ita da aminiyar ta laila suka fito aka gaisa tare da barkwanci irin na abokan ango aka yi musu nasiha da wa'azin su zauna lafiya sannan aka miƙa wa ango ledarsa suka tafi suna tsokanarsa bayan sun tafi ya matso kusa da ita yana ƙare mata kallo masha Allah kin kyau sosai amaryata ki kawo mana plate mu ci abinci mu je mu yi sallah tambayarsa ta yi inda kicin yake ki shiga wancan kofar kicin ɗin sama ne babban yana ƙasa gobe zan zagaya da ke kika ko ina ɗaurayowa ta yi ta kawo ta juye kazar ta tura gabansa ke ba za ki ci ba na ƙoshi shikenan nima ba zan ci ba ki je ki saka a firij to zan ci ta faɗa ta da ɗauko ɗaya ta kai baki sai da suka ƙoshi ya kwashe komai kafin ya ce mu je ɗaki mu wanka da sallah wani ɗakin ya nufa ya je wanka da alwala ya dawo ɗakin ta suka yi sallah ya dafa ta ya musu addu'a da tambayan addini ya gaba ta san addini sosai ba sannan ya ce ta biyo shi su je ɗakinsa washe gari da ƙyar ta tashi ta yi wanka ta gasa jikinta ko ina sannan ta yi alula ta yi sallah sai sannu yake jera mata bayan ta idar da sallah ta sha maganin zazzaɓi ta koma ta kwanta bata tashi ba sai ilabin na safe da tashi wanka ta shirya cikin atamfa doguwar riga tunda ta ɗan ji sauƙin jikin nata falo ta fito ta ga ba kowa kicin ta shiga ta ɗauki kazar jiya ta saka ta a microwave ta ɗumama ta ɗauko ta dawo falo tana ci don yunwa take ji bayan ta cinye ta sha hollandia yogurt kafin ta ji ta dawo hayyacinta ɗaki ta koma ta ɗauko wayarta ta kira mama suka gaisa auta na ji wanda suka je kaiki na ce ban gida masha Allah in an kwana biyu zan zo na ga gida hira suka yi sosai kafin ta kashe kiran ta danna namban mijinta da ya sabin da soulmate bai ɗauka ba tana shirin aji wayar ya kira ta baby kin tashi baki ganni ba ko na fita jogin ne insha Allah yanzu dan dawo kin ji dai okay baby sai ka dawo ita kuma Hajiya ta an samu labari ya ta yi dacen gida sai irin mutane take tana ba da labarin gidan yarta ga su amra da aira kullum tare da ita ba ta ma barin su je wajen mamansu jefi jefi suke wasa da samar wanda yake jin haushin su ko suna wasan ma kafin ki ce mai faɗa ya kaure hajiya hindati ta tashi ta zage shi ta yi mai duka kamar sa'anta shi yasa duk gidan ma ya fi jin haushinta to masu sauraro ma'assalam